الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم عدلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا وعد ربك جئنا بكم لفي جئنا بكم لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين من قبله إذا يتلى عليهم يخضون إذا يتلى عليهم يخضون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلولا اسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو أصابت شرند بيوغا رمضان هجرة تدبو داري هدو ثلاثين تقوص يدات شهد دشابكوي غوة شدة شكرا تدبو بيوغا شابكوي za mu gabatar da bayani a yau insha Allah akan aya ta tamanin surat Yusuf zuwa aya ta tis'in da biyu waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayanin yafewar annabi Yusuf alaihi salam ga ‘yan uwansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Falon mastai a sumin kala suna Falon a kala suna قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فمن أبرح الأرض حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ‘Yan uwan annabi Yusuf alaihi sun yi ta ƙoƙari wato su samu alfarman annabi Yusuf alaihi salam akan ya kama ɗayansu a madadin ɗan uwansu. annabi yusuf alaihi salam ya kiyata sun yi iya kokarin su shine yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana anan salam mastai'asu minhu lokacin da suka yanke kamani istai'asa fulan wato mubalaga ce min al sun kai makura wajen yanke tamanin za su iya samun wato taimako wajen wannan mai mulki dan sai da suka tabbata babu sauran wato hanya da ake ganin za a iya samun nasara a samu taimakon shi annabi yusuf alaihi salam ya kare wannan yaro sai da suka kai makura ya'ani hawalu juhdahum sun yi iya kokarin su falam yuwafiq yusuf ala an ya'khudha ha'ula'i makana akhihi annabi yusuf alaihi salam bai yadda ya kama wani ya rike shi a madadin dan uwansa wanda aka samu wato mudu a cikin kayansa ba bai yadda ba wato ya nuna cewa sun yi iya kokarinsu kaga kenan sun tabbatar da alkawarin da suka yi wa mahaifinsu sun dage sun yi iya kokari yadda za a yi su koma da wannan yaro gida abin ya gagara to me suka yi khalasu najiya sai suka ke banta suna ganawa in faradu anin nasi najiya khalasu bi ma'ana in faradu sun keɓe ga mutane suna ganawa su yasu ya jauna fi ma bainahum idan aka ce khalasu najiya ani khalasu min kulli shay'in ghayra hadha al-amr sun keɓanta babu abin da ke gabansu illa tattauna wannan al'amari na wannan yaron ya za a yi su samu yaron nan ya za a yi su koma gida ya za a yi su samu babansu su tunkare shi da irin wannan magana abin ya dame su babu wani abin da ke gabansu lam yufakkiru fi ayi matsala illa hadhihi matsala ba su ba su yin wata tunani eh, illa dai akan wannan dan uwa nasu babu wani wata damuwa da take gabansu illa wannan babu damuwar da take gabansu sai dai wannan yaro saboda ga alkawarin da suka yi ma mahaifinsu babu damuwar da ta sha gabansu a yanzu ba ma maganar kaya da za a samu a koma gida da shi wannan ba shi damuwar su ba ya za a yi su koma gida babu wannan yaro wannan matsala ita ce ke gaban su la yufakkiruna fi ayyati matsala illa hadhihi to lokacin da suke ganawa qala kabiruhum sai babban su yace a wajen mitin kenan alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawsiqan min Allah ashe ba ku sani ba wato kun manta ne babanku ya karbi wani alkawari mai karfi alkawari da aka daure shi ne mausikan min Allah an daure shi da rantsuwa da Allah kun manta wa min qablu ma farratu fi yusuf sannan kun manta ma sakaci da kuka yi tuntuni game da yusuf falan Abrahal, al-arba ni dai ba zan bar nan ba hatta ya azana li abi sai dai fa idan babana ne ya aiko min izini fi ruju'i ilayhi radiyan anni yace min wani komo gida na yarda da kai to idan baban mu yayi wannan aike zan tafi aw yahkum Allah li ko ko Allah ya min wani hukunci wa huwa khairul hakimin Allah shine dai mafi alkhairin masu hukunci wato wannan ayar in ka lura da kyau tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce mana labarin annabi Yusuf darasi ne gare mu ka dubi wannan ayar da kyau me darasinta Allah subhanahu wata'ala ya yi magana cewa ‘yan uwan annabi Yusuf sun keɓe suna ganawa, kaga dai ka riga ka sani, ‘yan uwansa su goma ne, su ne waɗanda suke ta ƙoƙarin su samu kanin annabi Yusuf alaihi salam su koma gida da shi, sun keɓe suna ganawa. Amma cikin mutane goma ɗin nan, Allah subhanahu ta'ala bai ba mu labarin shawarar da wani ya bada ba, illa shawaran babbansu. Kaga wannan shawarar? wato tana da albarka a dalilin da ya sa Allah ya kawo ta kenan Allah bai kawo shawarwarin da kowa ya bada ba wannan ita ce fa'ida ta farko fa'ida ta farko da wannan aya take karanta da mu akwai fa'idoji guda hudu a cikin ta na farko almunajatu bil khairi tufmir matukar ka keɓe kai da ɗan uwa kuna tattauna alkhairi to abin da zai biyo baya alkhairi in dai za ku tattauna game da al'amari to insha Allah za ku samu mafita cikin ikon Allah duk abin da za a tattauna a kai to bayansa zai haifar da sakamako wanda yake yana da albarka saboda a suratul nisa'i aya ta 114 nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana la khaira fi kathirin min la khaira fi kathirin min nadwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف أجرا عظيما duk sa'ilin da mutane suka keɓe suna ganawa ya zama abin da suke tattaunawa a kai in ma sadaka in ma abin da ya shafi wani alkhairi in ma shirya tsakanin wasu mutane komawa da ƙanin annabi yusuf alaihi salam gida maslaha ce to ya zama suna tattaunawa a kai sannan dukkansu a wannan karo kuma wato suna da kyakkyawar manufa saboda abin ya dame su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika amradati Allah in dai kai haka da nufin ka samu yardan Allah kuka zauna kuna tattaunawa fa sofa nutihi ajran azima duk wanda yayi wannan to zai samu lada akwai maganar da Al-Hasan Basri yake cewa wallahi mastashara qaumun qattu babu mutanen da za su yi shawara sam illa hudu li afdala ma bi habrati face Allah madaukaki ya shiryar da su ya nuna musu alkhairin da tafi alkhairin da yafi wanda suke tare da shi idan dai jama'a za su haɗu su tattauna suna shawara to Allah zai nuna musu wani alkhairin da da can ba su da shi alhassan zubasir ya faɗi wannan ya karanta wata aya ta suratul shura aya ta 38 wa amruhum shura bainahum al'amarin musulmi abu ne wanda ke na shawara a tsakanin su ya su kuma wannan wato labari na alhassan basari labari ne da ya inganta babu yadda za a yi mutane su haɗu da nufin su samu wata maslaha su tattauna su yi shawara face Allah ya sama musu wani alkhairin da da can babu shi saboda haka yasa ba mutumin da zai ce ya fi karfin shawara babu shi kaga abin da ya sa ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka samu albarka a tafiyarsu, babbansu ya gane kurarsa, ya kira ‘yan uwa ku zo mu shawara, shawarar da suka yi nan sai Allah ya sanya albarka a cikinta. akwai hadisai kamar misali mata ta shawara kaumun illa hadahumullahu azza wa jalla li arshadi umurihim babu yanda za a yi jama'a su shawara face Allah ya nuna musu al'amarin da yafi zama shiriya gare su in dai za a haɗu a shawara Allah zai nuna muku abin da yafi dacewa akwai kuma wani hadisin layya halaka imr'un an mashura ba dan adam da zai mutu in dai yana zai halaka in dai yana bin shawara matukar kana bin shawara to baka halaka sannan akwai labari wanda shi ma ya inganta daga manzon Allah hadisi al-mustasharu mu'tamad duk wanda ya nemi shawara to fa an bashi kamar ya bada amana ne hadisin yana sunan Tirmidhi hadisin Ummu Salama da Abu Huraira wanda masana hadisi sun kawo da dama hadisai waɗanda suke tabbatar da albarkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mashawara shawara akwai malaman da suka ware babuka musamman saboda bayani akan shawara kamar ibnu muflih cikin al'adabu shar'iyya uh, juz'i na farko shafin ɗari uku da ashirin da takwas suna kawo misali da wannan labari wannan labari da ya zo a suratu yusuf idan malami zai yi magana akan albarkan shawara to yakan yi kokari ya kawo labarin abin da ya auku ga 'yan uwan annabi yusuf alaihi salam alhafan yana cewa inna allaha ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi mushawarati ashabihi hajatan minhu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai shawara da su wa shawirhum fil amri Allah ya ce ma annabi kai musu ka nemi shawaran shin kana tsammanin akwai wani alkhairi da sahabi zai bawa manzo ne babu babu wata bukatar da sahabbai za su iya warware ta ga manzon Allah albarkan shawarar ake nema shi yasa aka ce wa manzo je ka nemi shawara gurin su sannan kuma zama karantarwa gare su amma duk abin da za su faɗa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ke zama jagora ga manzonsa abin da ke zama alkhairi shine Allah yake tabbatar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sahabbai za su iya ba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wata shawarar da eh, wato shi ba zai iya gano alkhairinta ba ba zai yiwu ba walakin arada an yu'arrifahum ma fil mashura min baraka Allah ya yi umarni ga annabi ne ka shawara da su saboda idan sahabbai suna shawara da annabi za su gane shawara tana da albarka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa man nazala bihi amrun fashawara fihi man huwa dunahu tawabu'an azama lahu ala rushdi duk sa'ilin da ya zama wani al'amari ya same ka kai babba sai ka nemi kani ko karami ko na ƙasa da kai ya ba da shawara babba ya nemi shawara wurin na ƙasa da shi saboda tawali'u to Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara tabbatar da albarka a tafiyarka waɗannan hadisai suna nan da yawa wasu suna da rauni amma ibnu abdul barri ya yi magana a kansu wanda ke nuna cewa lallai al'amarin shawara haka din ne kama kawar da hadisai kama kawar da hadisai sura guda in ka ɗauka ta alƙur'ani ta isa ta nuna maka shawara tana da albarka ita ce suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawafaw bil haqqi mutanen da suka yi imani da Allah suke aiki na kwarai sannan kuma ba su tsaya haka ba suna ma juna wasiya da gaskiya shawara ce wa tawasaw sabri saboda haka ƴan uwa annabi yusuf alaihi salam sun haɗu suna tattauna abin da zai zama maslaha gare su wannan fa'ida ce babba duk sa'ilin da al'amari ya rikice ga jama'a to yana da kyau su haɗu su yi shawara fa'ida ta biyu ya nuna cewar wannan tattaunawa su akwai alamatu ba a cikinta saboda shi babban da ke magana ya yi magana da take nuna cewar akwai nadama domin tuba ba ta inganta sai da nadama alam ta'lamu anna abakum kad akhadha alaykum maw'idan ko mawsikan min Allah ashe kun manta ne mahaifinku ya karbi alkawari mai hada da rantsuwa anna abakum kad akhadha alaykum mawsikan min Allah bayan ya faɗi wannan sai ya kawo ma laifinsu na baya kaga ya nuna an yi nadama wa min qablu ma farrattum fi yusufa gama ma abin da kuka yi ma yusuf da can to kaga an hada laifukan duka da na yanzu da na da yanzu gashi za a saba wa mahaifi saboda haka wannan ya gwada cewar lallai akwai nadama a tare da shi babban nasu wanda ke bada wannan shawara wa hiya sadiqa alama ce da take nuna nadamarsa ta gaskiya ce me yasa saboda ai ba su gane ma annabi yusuf bane har yanzu amma kaga yayi nadama kafin ma su gane annabi yusuf alaihi salam wannan ya nuna cewa nadamar ta gaskiya ce fa'ida ta uku alamar da take nuna tubansa ta gaskiya ce wato shine tuna alkawarin da babansu ya musu wanda kafin su rabu mahaifinsu ya ce musu la ta'tunna ni bihi illa an yuhafa bikum lalle ku dawo min da yaron nan lalle ku zo min da yaron nan sai dai fa idan larura ta gewaye ku ta ko'ina larura ta mamaye ku ta ko'ina ba ku da wata mafita to shi ne kawai za ku dawo min gida babu yaron nan saboda haka shi ba babban nasu ya ce to idan ko za mu yi wannan alkawari wurin babanmu illa an yi hafa biku sai larurar ta fi ƙarfinku ni larurar ba ta fi na ba sai na gana mutu ban cin mata ba kaga ya ɗauki fahimta makura mafi tsanani game da wannan alkawarin da aka yi tsakaninsa da mahaifinsu saboda haka yake falan abrahal arba ni ba zan bar nan ba ba zan bar kasan nan ba tun daga wanda alkawari da muka yi da babanmu larura ce ta kai makura to in dai ina da rai zan zauna garin nan in yi ta gwadawa duk yanda za a yi sai na koma gida da dan uwana amma matukar ban samu nasara ba to ni ba zan koma gida ba sai fa idan babana ne ya aiko ka ka dawo ko kuma Allah ya wani hukunci wanda wannan ita ce fa'ida ta hudu fa'ida ta hudu ya ƙara maganarsa da yarda da hukuncin Allah ya ƙara maganarsa da yarda da hukuncin Allah ka duba ana mitin ya cika maganarsa da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa huwa khairul hakimi Allah shine mafi alkhairin masu hukunci ya nuna wato wato kamala ta miƙa wuya ga hukuncin Allah bai jingina laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba domin musulmai ne bai ɗauka Allah ya wato ya kaddara musu wahala ba sai ya ce wa huwa khairul hakimin Allah ne mafi alkhairin masu hukunci abinda Allah ya hukunta mana dinnan alkhairi ne wannan babu shakka ya cimma duk abubuwan da ake nema wanda taimakon Allah subhanahu ta'ala zai zo mu bawa domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a suratul jin alayhi sallahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shi ne mafi iya hukuncin masu hukunci ba ya ma gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul yunus aya ta ɗari da tara, karshen sura واتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك يا كي محمد كبع أبن دعك مك وهي واصبر كما كي هبولي duk abin da Allah ya hukunta kai hakuri da shi Allah baya zalunci hatta ya hukuma Allah wa huwa khairul hakimin haka ma suratul a'raf aya ta 87 wa in kana qa'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa qa'ifatun lam yu'minu فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursitu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbir wasu sun yi imani wasu ba su yi imani ba ku da kuka yi imani ku yi hakuri hatta ya hukuma Allahu bainana har dai lokacin da Allah zai hukunci tsakanin musulmai da kafirai wa huwa khairul hakimin Allah shi ne mafi alkhairin masu hukunci wato wannan babban yaron annabi yaqub alaihi salam ya yi magana mai cike da albarka ka nazari ga wannan aya da kyau ta kunshi fa'idoji masu yawan gaske illa dai waɗannan guda hudu kawai muka tsakuro wato maganarsa ita kaɗai ce Allah ya ɗauko ya sa a suratu Yusuf ai ba shi kaɗai suke shawara ba me yasa ba a ɗauko shawarwarin sauran ba la shi Allah subhanahu wataala yana saka mana abin da ya zama akwai abin da za mu lura da shi ne a suratu Yusuf ba duk magana ce zai kawo mana ba irin ta tatsuniya saboda haka wannan maganar da aka dace babban yaron annabi yaqub alaihi salam yayi ta yana gama maganarsa yana cikawa da ni kauya ga hukuncin Allah kawai sai Allah ya bude mai basira sai Allah ya zuba albarka ga sauran yaran su sai Allah ya masa ilhama maganganun da zai yi waɗanda za a je a gaya wa babansu annabi yaqub alaihi salam ka dubi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mara a zuciya me yace musu irji'u ila abikum irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka sarqa wama shahidna illa bima alimna وما كنا للغير حافظين ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ilhama ya samar basira ya faɗi magana mai ma'ana mai albarka irji'u ila abikum ku koma gida haka ya gaya musu abinda duk za mu yi mun yi ni kam Tun da ni ne babban ku ba zan koma ba amma ga abin da za ku gaya wa ku. idan kun koma gida fa kulu ku ce ya abana ya kai babanmu na naka saraka yaronka ya yi tasa. amma wa ma shahidna illa bi alimna ba mu shaidi komai ba sai abin da ilimin mu ya sanar da mu ilimin mu kuma ya takaita ga zahiri wa ma kunna lil ghaibi hafizin abin ke boye ba mu zan masu tsaron shi ba dan haka ba mu sani ba magana ta gaji ka ga magana ta ilimi abinda muka sani shine muke gaya maka a zahiri cewa ga yaronka ya yi sata saboda mun ga an ciro wato abin eh, sarki daga kayansa wannan shine abin da muka sani amma shin a gaibi idan aka ce a gaibi ya aka yi wannan ma'auni ya shiga kayansa wannan shine gaibi babu wanda ya sani sai Allah shin yaron ne ya ɗauka ya sa a kayan shi wani ne ya ɗauka ya sa mar a kayansa wannan kuma mu sani ba kaga shaida ta adalci me yasa tanka da yanzu za a ce ma wato keken wani ya bata shikenan wani na zuwa sai ya ganshi a rumfan wani me za a yi ana zuwa sai bugun mai rumfa ko kaga kuma an yi hukunci kan gaibi wanda kuma zalunci ne barawan yana iya ɗauko keken ya zo ya saka a rumfan ko wani maƙiyi yana iya satan dukiyar zan ya kawo wannan dan ya ɓace shi ko na iya faruwa saboda haka a zahiri wane ya yi sata amma a gaibi ba mu sani ba ba mu sani ba illa dai ga abin da muka gani an ciro eh, kaya daga cikin wato ainihin hatsinsa wanda ya au aka ciro mudun sarki aka aka fitar da shi wa ya saka ba mu sani ba saboda haka wannan shine fa'ida ta biyar kada ka yadda ka ba da shaida akan abin da baka da iliminsa duk mutumin da ya ba da shaida akan abin da ba shi da hujjarsa a ranar kiyama sai Allah ya tambaya domin gaibi na Allah ne shi kadai akwai hadisin al-mughira bin shu'ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kariha lakum qila wa qala Allah ya kyamaci musulmai su ringa zancen an ce ya ce kuma wanda galibi hiran mu kenan duk inda kaga majalisi ai an ce wane yayi ai wane ya faɗa ina ka gani a jarida na fi daga bakin da baya ƙarya ya aka yi bakin baya ƙarya ya aka yi cewa bakin da baya ƙarya ne mazan Allah ya ce mana Allah ya kyamata Allah bai son magana ta an ce ya ce ƙila wa ƙala, shi ne ƙala fulanun kaza wa kaza kuma akasarin majalisun mu in ka samu ba abin da ake banda wannan wanda mazan Allah ya hana an ce wane yi kaga magana ce wanda baka da tabbas a kanta hadisin yana sahihul bukhari yana kitabu uququl walidain min al kaba'ir da kuma sahihu muslim babu nahyi an kafaratil masa'il min ghairi haja ba daidai bane ya zamanto musulmi ya samu irin wannan dabi'a wato sun tabbatar da ilimi na zahiri sun gaya wa mahaifinsu iya gaskiyansu ko mahaifinsu annabin Allah ne don haka da jin maganarsu ya san gaskiya ce mun ga an kama ɗanka da laifin yayi sata don me saboda mun ga an ciro mudu daga kayan shi kaga sun tsaya ga ainihin abin da ido ya nuna dan ido ya nuna maka bai nuna ayi ba ba lalle bane ya zama abin an yi saboda haka suka ci ga su da tabbaci abin da suka suke da tabbas akai shine suka ce wa ma shahidina illa bima alimna ba ma ba da shaida sai abin da muka riga muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizina kuma ba ma karan gaibi ba mu san abin da ya faru ba ba iyakan shawarar da ya ba ku ba kenan me yace a gaba واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها كما كان يتنبين القرية دمك زمنا شكنتا والعير التي أقبلنا فيها لكما آير دمك dawo a cikinta ayari saboda a da ana tafiya ne cikin ayari kungu abokan tafiya waɗanda eh, idan misali wasu za su tafi mai duguri to da wanda zai tafi yobe da wanda zai tafi tagon da sai a ayari guda sai a yi tafiya in an zo zangon wane ya ya tafi wannan ma haka har dai a isa suna cewa mahaifinsu kana iya tambayan abokan tafiyanmu don ka samu tabbas a kai wa inna la sadiquna kuma lallai mu masu gaskiya ne yanzu ka kwatanta wannan magana da suka yi wa babansu akan kanin annabi Yusuf da magana da suka yi masa akan annabi Yusuf shine aya ta goma sha bakwai lokacin da suka dawo gida babu annabi Yusuf alaihi salam mai suka ce wa baban wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina kai ba mai gaskanta ba mu bane ko mun faɗi gaskiyan ma yanzu wannan magana da ta yanzu ya kake gani akwai bambanci wancan magana akwai alamar fitsara da rashin kunya akwai alaman an yi laifi wannan maganar fa akwai alamar tuba akwai alamar imani da ladabi da biyayya wato ashe magana ma tana nuna matsayin mutum tana nuna matsayin mutum don magana tana iya nuna kai na kirki harshen ka yana iya nuna kai na banza ne Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin Bada'i'ul Fawaid dan littafi ne da ya rubuta saboda fa'idoji kawai wanda ake samu daga al Alkur'ani da hadisin manzon Allah saboda haka yasa littafin yana da muhimmanci zaka samu fa'idojin da baka taba sanin su ba a rayuwarka Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya tattara fa'idoji da yawa yayi magana akan al-qarya saboda akwai malaman tafsiri da suke cewa was'alil qaryata dinnan ana nufin a tambayi mutanen alkariya ne ba a tambayi alkariya eh, a tambayi wato mutanen alkarya shine yace zahiri haka kalmar take yanda kaga Allah ya saka ta haka ne asali a zamanin da larabawa suna amfani da alkarya a matsayin ismun lissukani fi makanin mujtami mazaunan gurin su ake kiran su alkarya a da can da farko asalin kalma ta larabci kenan saboda haka idan Allah ya yi magana karka dauka wai akwai gyara babu haka din ne larabci ne tsantsa na asali wanda Allah ya amfani da shi a cikin alkur'ani a da can idan aka ce alƙarya ana nufin mazaunan gari ba garin ba ثم إنهم لكثرة استعمالهم لهذه اللفظة ودورانها في كلامهم لا ربا da ya zama suna yawan mu'amala da wannan kalma atlaquha ala sukani taratan wa alal maskani taratan ukhra wani lokaci su kira gari da sunan alkarya wani lokaci kuma su kira su kira mutanen garin da sunan alkarya bi hasabi siyaqil kalami wa bisati wa basatihi don haka nan Allah yana nufin a tambayi mutanen alkarya wanda shine dama can yanda ake aje kalma din a larabci to fa'ida ta shida waɗannan maganganu da suka yi yana karantar da mu cewa shi musulmi kullum ya yi ƙoƙari ya rika kawar da tuhuma makansa. Me ake nufi? Kaga da sun dawo gida, kawai sai kowa ya wuce gefen iyalansa ya aje kayansa, babu mun dawo sannu ya wuce, shiru ba ƙani, kaga baban zai tuhuma gare su. Saboda haka sai suka yi ƙoƙarin ba ma sai ya tambaye su ba. bari su kawar da tuhuma makawunan su bari su gaya wa baban ga abin da ya faru domin ai mahaifin ya riga ya tambaye su ba su suke kawo kuka wanda ke nuna kana kokarin kawar da tuhuma ba a tambaye ka ba ka kawar da tuhuma ma kanka kafin a tambaye ka yana daga ladabin annabawan Allah yana daga ladabin musulunci misali idan ka aikata wani abu ya zama abin nan da ka aikata za a iya tuhumar ka a kai to ya kamata sai ka fara kare kanka ko da ba a tambaye ka ba kai ne a daji sai ga wato aka ganka a gefen gidan giya to kaga za a tambaye ka wani me ya faru wani ba zai tambaye ka ba tafiyarsa zai illa kawai zai ce na ga wani ba a kusa da gidan giya anya ko ya fara kurbani to kai abin da ya kamata sai ka kokari ka kare kanka idan wani wanda ya san ka ya zo kuka haɗu kuka gaisa ya ce to Allah ya haƙuri akwai wanda zai mun faci ne muka zo ya fita tana shi ne nake jiran ani ban tambaye ka eh ba komai na ne faɗa ma ne kaga ka kare kanka shi kan ba zai faɗa ba amma in ya je gaba zai ci ya ganka a kusa da gidan giya to amma kai ba za ka jira din sai ya nemi tambaye sai ka sai kamar bayani wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da Imam Al-Qurtubi yayi magana akai a littafin tafsirin sa al-jami'u li ahkamil qur'an in ka duba mujallar tara shafin 215 yace fi hadhihi al-ayati min al-fiqh anna kullu man kana ala haqqin wa alima annahu qad yuzannu bihi annahu ala khilafi ma huwa alayhi ayat aw yatawahhamu an yarfa'a tuhmata wa kullu ribatin an nafsihi ya zama kana wani yanayin da za a iya maka zargi waɗannan mutane sun taɓa laifi sun ɗauki yaro sun tafi bayan gari da shi su dawo da shi ba yanzu sun sake dawowa babu yaro kaga akwai tuhuma don haka ba wai sai an tambaye su ina yaro ba kafin ma a tambaye su ya kamata su yi bayani saboda kawar da tuhuma makawunansu wannan shine babban abin da Allah ke karantar da mu da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da jikansa Ali ibn al-Husayn wato yaron al-Husayn jikan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara musu yarda ya kawo hadisin nan daga Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Safiya ta bashi labari a watan Ramadan matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kawo mar ziyara masallaci lokacin yana itikafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin itikafi matansa sun ziyarce shi wanda hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim ya zo a wato riwayoyi da yawa waɗannan mata da suka zo suka ɗan zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka tashi suka tafi to kafin su tafi sai safiya ita ma ta zo lokacin da safiya ta zo ya zama sun daɗe kafin ita ta zo saboda haka da suka tashi za su tafi sai manzon Allah ya ce ke jira zan raka ki shine malamai ke cewa adalci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam matansa sun zo wannan ta yi minti biyar wancan biyar wancan biyar amma ita safiya minti biyu ta yi sauran duk sun tashi za su tafi sai manzo Allah ya zauna wato yana nufin ke ma sai kin yi minti biyar wato hatta hiran da manzo yake da mata ya yi kokarin ya daidaita wannan yana daga cikin bayanin da malamai suka yi kan wannan hadisi in ka dubi sharhinsa cikin fathul bari lokacin ita da ta zauna akwai dai maganganu da aka yi domin gidan da take zama baya tare da gidajen mata annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen masallaci ita tana zama ne wato a gidan Usama bin Zaid kuma akwai dan tazara ba a cikin masallaci gidan yake ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki zauna zan raka ki saboda gurin akwai dan nisa akwai duhu annabi sallallahu alaihi wasallam فقام annabi ma'aha ya kalibuha manzon Allah ya tashi tare da Safiya yana rakiyanta suna cikin tafiya to kaga akwai duhu hatta iza balagat babal masjid inda babi ummi salama sai iso daidai kofar masallaci wato wajen kofar gidan ita ummu salama kafin dai su kai gidanta inda take marra rajulan min al ansar sai ga wasu mutane daga cikin musulman madina mutane guda biyu sun zo wucewa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana haske sun gane shi ita matar tana dan duhu haka misali ba su dai gane wace ce ba amma za su ce mun ga annabi a duhu da wata kaga tunanin kenan ko mun ga annabi a duhu ɗayan mun ga duhu duhu haka ina ga kamar mace ce fa sallama ala rasulillahi suka yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun ganshi fa qala lahum annabi sai manzo Allah ya ce ala rislikuma ku daina sauri ku tafi a hankali inna ma hiya safiya bint huyay ai safiya ce me annabi yake nufi kaga masu ilimi ya hange inda zuciyarsu ta dosa yace ku daina sauri dan ta dan sun ƙara sauri lokacin da suka ga annabi sai ya gane sun ƙara sauri wato kada fa ya gane mun gane mun gan shi ka san shedan bayan da ba zai sa musu tunani ba shedan zai sa musu tunani lokacin da manzo Allah ya ce ai safiya ce binti huyai mata na sai suka ce subhanallah ya rasulullah ba ma zargin ka ai shi da suke nufi da subhanallah wa kabura alaihima wannan magana da annabi ya faɗa sai ta zama babba a gurin su ta yaya ma annabi zai faɗi haka wato kamar suna zargin manzon Allah kenan ya tsaya da wata mata shine sai annabi ya datse ya ce inna shaytana yablughu min al-insani mablagad dabi shi dan adam shedan yana isa duk inda jini ke isa a jikinsa duk inda jini zai shiga zai isa a jikin dan adam shedan yana isa saboda ka baka da wani dalilin da zaka bugi kirji ka ce na fi karfin shedan wane kai duk inda jini zai isa in ji manzon Allah shedan yana isa a jikin mutum wa inni khashitu an yaqzifa fi kuma shay'an na ji tsoron kada shedan ya jefa wani tunani a zuciyarku da zaran kun yi tunanin zina ga manzon Allah kun yi yadda. dan da zaran mutum ya yi tunanin manzon Allah ya haƙinci Allah kaga ya tabbata kenan kafiri saboda haka sai manzon Allah ya dace ya ba su gudunmawa ya tsare musu imani kaga wannan ya nuna in kana wani yanayi wanda mutane za su iya zargin ka to kafin ma a tambaye ka ya kamata duk wanda ya zo sai kamar bayani wannan ya zo wucewa ah, wallahi akwai dai wani wanda ya tsaye da ni ina jiransa ya wuce wani ma ya zo ka ba da uzuri har dai Allah ya raba ka da wannan guri Allah ya sa mun gane mu ci gaba قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم كدوبا إلي من القرآن القرآن da دتي مغنغنون دباسو دمعنا wannan ana magana ne game da mitin da tattaunawa da aka yi wato tsakanin yaran annabi yaqub alaihi salam a ina ake tattaunawa a maka suna tattaunawa wani babban wato 'ya'yan annabi yaqub yana gaya ma kannansa wani yake gaya ma kannansa ga irin abin da za ku gaya wa mahaifinmu to sai aka daɗe kawai sai aka ce ƙala wato annabi yaqub har sun zo har sun gaya mishi har ma ga amsa wannan ana kiransa al yana ulumul qur'an wato wani irin salon magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakan share al-mashahid allati laysa fiha kathiru fa'ida duk maganar da ba ta da fa'ida sai Allah ya datse ta ya watsar da ita sai ya ɗauko mai fa'ida ya sa kawai saboda haka kaga was'alil qaryata allati kunna fiha wal ira allati akbanna fiha wa inna la sadiqun in kun je ku gaya mara haka me ya kamata a ce sai suka kamo hanya suna ta tafiya suka yi zango wuri kaza sun kwana nan sun tashi an tafi wani gari an zauna har dai sun iso gida an kunce kaya an zo an gaida baba ga abin da baba ya ce to sai Allah yake waɗannan duk shirme ne sai ya daɗe ya watsar qala maganar annabi yaqub ita ce muhimmi ga shawaran wan ga jawabin mahaifin shikenan ka duba balagar alqur'ani ana kiransa al-iftizal in ka duba البرهان في علوم القرآن يا كاو مثالين al مثالين waɗanda Allah ya kawo a irin wannan tsari aka daddase. maganganun da ba su da fa'ida sai aka kawo magana da take da fa'ida kawai yana al-burhan fi ulumul qur'an yana mujallal na shafin bakwai. yana littafin ulumul qur'an da yawa bayan sun zo sun gaya ma annabi yaqub alaihi salam qala sai annabi yaqub ce bal sawwalat lakum anfusukum amra irin kalmar da ya faɗa a da ita ce dai ya faɗa a yanzu rayukanku sun ƙawata muku wani al'amari fa sabrun jamil li da zan yi hakuri hakuri mai kyau hakuri mai kyau wanda babu wato saba ma ka'idar Allah tare da tare da wannan hakuri to amma me yake a gaba afallahu an ya'tiyani bihim jami'a kaga ya gane maganar su ɗansa ya shiryu daga jawabin da kannan suka zo da shi ya gane babban su babban wansu ya shiryu saboda haka sai ce akwai tamani wato ina ƙarfafa cewar Allah zai dawo min da ‘ya'yana dukkansu ya nuna cewar da annabi Yusuf sun da ƙaninsa da babban wansu nan wanda ya bada shawara mai albarka baban ya riga ya gane sai ce inna huwal alimul hakim lalle shi Allah wato Allah masani ne Allah mai hikima ne cikin abin da ya tsara mu bayi duk abin da Allah ya hukunta to babu zalunci a ciki sai dai baka gane hikimar da ta sa Allah ya tsara abin ba wato wannan ita ce fa'ida ta bakwai da muke samu abinda wannan aya take nuna mana shine ita gaskiya tana tasiri a zuciya maganar da yaran nan suka zo da ita suka faɗa a yanzu ka duba amsar da baban ya ba su a ƙarshen magana ya ce asallahu an ya bihim jami'a innahu huwal alimul hakim ka kwatanta kuma da amsar da baban ya ba su a da can lokacin da suka tafi da annabi Yusuf ba su dawo da shi ba aya ta goma sha takwas wa ja'u ala qamisihi bitamin kadhib eh wato suka ɗauki jini suka shafa ma rigar annabi Yusuf alaihi salam suka suka zo kaga alamar mai yaudara ne don a ɗauka annabi Yusuf wata dabba ta cinye shi قال النبي يعقوب يتي بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل إذن أبن دي فلا أنا أما دي فلا أتن والله المستعان على ما تصفون saboda ya gane karya ce amma yanzu fa, asallahu anya ya atiya ni jami'a akwai fatan Allah zai kawo min su duka wato Allah zai zai dawo min da yaran nan dukan da da annabi Yusuf din da ya dade bai tafi ba sannan ga ƙaninsa kuma ga babban wansu wanda yana nuna mana cewar idan dai ka faɗi gaskiya to kar ma ka damu da rantsuwa gaskiyarka tana tasiri a zuciya shi yasa rantsuwa ba ta da muhimmanci yana ma cikin alamar na ƙasar addini wanda Allah baya so har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana zamanin sahabbai zai wuce ba a sami irin waɗannan mutanen ba zamanin tabi'ai sai an kawo zamani na uku ko na hudu nan ne za a samu mutanen da maganarsu ba ta yin magana su gama face sun haɗa ta da rantsuwa rantsuwa ba shi da wani tasiri illa sai in abu ya kai makura shi ne ake kawo rantsuwa kamar yadda annabi yaqub alaihi salam a wannan labari ya nemi su haɗa alkawarinsu da rantsuwa amma maganganun da suka yi ga mahaifinsu babu rantsuwa amma suna gama maganar sai ta yi tasiri a zuciyar shi don haka mu riki gaskiya kar ka ɗauka iya magana zai sa wai jama'a ku gane wato magana da take bita bakin ka gaskiya ce gaskiyar da kanta take tasiri a zuciyar bawa ƙarya kuwa duk inda ka mata ado wallahi sai ta nuna kanta duk inda ka yi mata ado ta ce wane ya iya ƙarya ya iya yaudara ka sa mar ido akwai ranar da zai ji kunya Allah ka tsare mu fa'ida ta takwas wato wannan yana nuna mana misalin tausayin mahaifi ka duba irin cutarwar da ‘ya'yansa nan suka yi masa ka duba ka ɗauki labarin nan tun daga farko zuwa nan sun cutar da mahaifin iyakan cutarwa kuma waye wanda ke wake ziga su su yi babban su shine wan domin idan wa ya zamanto eh, na banza to kandansa sai su bai halinsa matukar suna jin maganar shi sai zama kamar wanne ma yake tsara wannan muguntar da ake maka amma ka dubi tausayin mahaifi da sako ya zo na kalamai masu daɗi daga ɗansa sai ya fatan Allah ya dawo min da yaro na an haɗu da shi har ya manta wanda ke misalin tausayi na iyaye wanda ya nuna cewar tausayi tsakanin iyaye wato tsakanin mahaifi da ɗansa ko kuma mahaifiya abu ne wanda musulunci ya tabbatar da shi fa'ida ta tara wato ya nuna mana cewa idan kana da yara to babban ɗanka yakan samu albarka idan Allah ya nufe shi da shiriwa saboda shiryuwan wannan yaro shi ya kawo haka babban babbansu da har kai ga wato ya faɗi maganganu masu daɗi da kuma shawara gare su da nasiha akan abin da za su zo su gaya wa mahaifinsu wannan shawarar tashi sai ta zama jagora ga kannan gaba ɗayansu wato ya nuna cewar babban ɗa idan Allah ya nufe ka ya shiryu to ‘ya'yanka suna samun jagoranci na kwarai sannan yana tabbatar mana wato su annabawa suna kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala suna kyautata ma Allah zato shi yasa yake cewa asallahu an ya aciya ne bihim jami'a da'iman musulmi ya zamanto mai kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yanke tambaya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ina wurin da bawa na ke zatona wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi idan ya tuna ni idan ka tuna Allah idan ka ambaci Allah to Allah yana tare da kai fa in zakarani fi nafsihi idan bawa na ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi a cikin raina karanta mana aya ta gaba وتولى wa qala ya يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم sun gama ba da sako ga abin da babban wansu ya gaya musu idan sun zo su gaya wa annabi yaqub alaihi salam sun gama faɗa me ya faru wa tawalla anhum wannan kalma ma ka rike ta da kyau annabi yaqub sai ya juya ya bar su me zai yi zai je ta kuka ya ta roƙon Allah ba a gaban su yi ba ashe wata walla anhum ma darasi ne Ya'yanka sun kawo maka labari mara kyau sai ka rusa ihu a gaban su kaga duk unguwan sai ai ta kururuwa ana ta annabi ya bai haka ba kaga jagora ne annabin Allah ne abin misali shi yasa Allah ya karantar da mu wata walla anhum annabi yaqub ya kebe ya juya baya ga 'ya'yansa, ya taɓa wani guri shi kaɗai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi al-qudus yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawana idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsi idan ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi nafsi zan ambace shi a cikin raina annabi yaqub alaihi salam ya juya baya ya samu wani guri ya kebe wa ga abin da yake cewa ya asafa ala yusuf ya tsananin baƙin ciki na rasa Yusuf da nai yana begen wannan yaro kaga duk cikin yara guda uku sai kira annabi Yusuf karka ɗauka wai saboda ya fifita shi a'a wato idan aka yi laifi wannan laifi yakan sa a tuna na da wannan laifi da aka yi yanzu an samu eh, wato ɗansa ya sake tafiya bai dawo ba sannan yaronsa na uku ma ya tafi kaga ya rasu rabu to sai suka tuna mar wancan damuwa ta da ta annabi Yusuf alaihi salam saboda haka sai wancan damuwar ta dawo yake cewa ya damuwa al'afaf shiddatul huzun ya tsananin bakin ciki na game da rasa annabi Yusuf alaihi salam wa biyabbat ainahu idanunsa sun yi farare min al huzn saboda damuwa fa huwa kazim yana cikin bakin ciki wato makrubun ya shiga ainihin tsananin kunci idan aka ce fahuwa kazim ana nufin fahuwa makarubun wannan ya samar mana fa'ida ta goma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu a nan walla anhum indal buka annabi yaqub alaihi salam bai kama kuka a gaban ƴaƴansa ba sai da ya juya baya samu wani guri ya killace sannan yake kukansa me ya san ka da a ce ya kama kuka a gaban su ba lallai bane a samu su ma sun yi irin kukansa abin da zai biyo baya za a samu gida kuma an kama rusa ihu wanda shine anniyaha kururuwa haramun ne amma kuka na kwalla a zubar da hawaye wannan sunnar annabawa ce abinda annabi yusuf eh, annabi yaqub ya aikata kenan eh, wanda Anas bin Malik ya bamu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da rasuwan yaron sa Ibrahim yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim da ya rasu yana karabi Anas ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki yaron na ga wato Allah ya amshi ran yaron a hannun babansa Allah ya amshi ran Ibrahim a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuhu wa huwa yakidu bi nafsihi ga yaron wato yana jan numfashi alamar ya taho wato gab da mutuwa numfashi na masa wahala baina yadai rasulillah yana jan numfashi da kyar ya fitar da kyar sai tausayin yaron ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam fa dama'at aina rasulillah sai ga idanun manzon Allah suna zubar da kwalla idanun manzon Allah suna fitar da hawaye kaga annabi yana kuka sai manzon Allah ya ce tadma'ul ainu idanu sukan yi kwalla sukan yi hawaye wa yahzanul qalbu zuciya tana samun bacin rai tana samun damuwa saboda an rasa masoyi manzon Allah ya ce amma da biyu din nan ba ma ƙara wani wala na ƙudu illa ma raba rabbuna ba ma faɗin wata kalma sai kalmar da Allah ya yarda da ita amma ido ya fitar da hawaye zuciya ta ji zafin rasa matsoyi wannan ba ka hana dan adam yayi ba a hana ba ba laifi bane amma kalmar da za ta fito bakinka nan da ake samun matsala sai manzon Allah ya ce wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun wallahi ya kai Ibrahim mu masu bakin ciki ne rabuwan mu da wato rasa kai da rasa ka da muka yi wanda hadisin shi ma muttafaqun alai akwai riwayar Abdullah bin Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yu'azzibu bi dam'il aini Allah baya azabtar da bawa saboda kwalla da ya fito daga idanunsa saboda hawaye ka zubar da hawaye Allah ya baka azaba bai yiwuwa wala bi huznil qalbi kuma Allah bai yi bawa azaba saboda damuwar da take zuciya walakin yu'adhibu bi hadha sai manzon Allah ya ce amma Allah yana azabtar da bawa ta dalilin wannan sai manzon Allah ya zaro harshen sa ya nuna dan haka maganar tana ga harshe ba zuciya ba ba ido ba idan mutum ya zubar da kwalla saboda mutuwa ba laifi ne idan mutum ya samu baƙin ciki damuwa saboda mutuwa ko saboda rasa wani ba laifi ba ne inda laifin ke fitowa shine harshenka abin da yake faɗa abin akwai tsanani wanda manzon Allah ke cewa laisa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wat jahiliya duk mutumin da za a yi rasuwa ya dinga ihu yana kururuwa ko kuma ba ma rasuwar ba a samu wata fitina ka auku ya zama yana ta ihu yana kururuwa wannan baya tare da mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane babu wani mutumin da ba zai mutu ba a duniyar nan babu shi dan an maka rasuwa baya nuna kai ma zaka dawoma kai ma sai ka mutu saboda haka lokacin ka yayi Allah ya maka izinin idanunka su zubar da kwalla zuciyarka ta samu damuwa saboda rasa wannan amma har ya kai kana kururuwa kana nuna kenan Allah ya maka zalunci wanda kai ma ba barin ka zai ba wannan ba al'ada ce ta musulunci ba al'ada ce ta kafirai ta jahiliya ne yaran suka ce da suka gane baban suna kuka qalu sallai tabta'u tadhkur yusuf hatta takuna haraban aw min al to abin ya tsananta ga annabi yaqub alaihi salam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa biyabbat aynahu idanunsa sun zama farari wannan nan ne malaman tafsiri suke cewa har ma babu baki a idan saboda tsaban kuka wannan babu wata hujja a kai. ya za a yi ido ya zama saboda kuka babu digon bakin nan babu babu dan adam da ya taba irin wannan kuka dan me za a kamanta shi ga annaba? shi dai abinda Allah ya faɗa idanun annabi aqub sun yi fari min al-huzni saboda bakin ciki wato yana nuna cewa ana gane bakin cikin ma a fuskarsa har ma ‘ya'yansu sun gane yaya idanun suka yi farare wannan kuma Allah baraka wa ta'ala ya bar wa kansa sani babu bayanin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam to ya nuna cewar ya samu baƙin ciki mai tsanani har ma baƙin cikin ya mar alama a fuska ana ganewa amma asali shi annabi yaqub bai so wani ya gane ba shi yasa Allah ya fara magana da wata walla anhu ya juya baya gare su don baya son wani ya gane to yanzu shi ƴaƴan sun gane shi ce cewa tafta'u tazkuru yusufa an jefar da lamu wato la tafta'u tazkuru yusufa hatta takuna haraba bi ma'ana la tazalu tazkuru yusufa babu ba za ka bar ambatan yusuf din nan ba hatta takuna haraban har sai ka zamanto lalatacce wanda bai da sauran amfani domin idan ya zama mutum ya kora bakin ciki ya ki kyale shi to yana iya lalata shi ba wai sun faɗi magana ne na ɓatanci ga mahaifinsu ba mm. kamar tsawatarwa ne gare shi ya rage damuwa au ta kuna min alhaliki na ko ma ka zama to cikin halakuku saboda bakin ciki yana sa mutum ya halaka shine sai ya ce ai qala inna ma ashku basi qala inna ma أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال في مهدي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال ورد wannan آية سنة cewa إن دي baka bar ambaton Yusuf wato tunaninsa ba ƙarshe ka lalace ko ka halaka sai ce wa nake gaya wa damuwa ta Allah ne fa ga za a yin halaka saboda ina gaya ma Allah damuwa ta kuma ban so ma ku sani ba Allah na keɓe ina gaya wa damuwa ta shi kadai ban ce ku zo ku ni ba inna ma ashku basi ina koka hajati ina koka damuwa ta bukata ta wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah shi kadai saboda haka in ma har kun gani wannan dama damuwa ce da yake ta yi tasiri jiki na amma ban nemi ku sani ba wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun na san abin da ku sani ba game da Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ayan gaskiya babban darasin da take nuna mana shi mahaifi baya ma buƙatar taimakon wasu in dai akan ɗansa ne baya ma buƙata addu'arsa shi kadai ta isa ke sa yace inna ma ashku wa basti eh, wa huzni ila Allah damuwa ta da bakin ciki na na kai su ne ga Allah kaga ai ƴaƴansa musulmai ne gidan akwai mata akwai waye ya ce ku zo ku taya na addu'a annabi yaqub ya kebe kurum Allah yake ga yawa damuwar shi to anan wannan yana nuna mana cewa ba za ka nemi taimakon addu'a wurin bayin Allah ba ba laifi bane amma ko da baka nemi taimakon bayin Allah ba wallahi addu'ar uba ta isa ga ɗansa shi ne abin da annabi yaqub yake karantar da mu kar ma ka nemi taimakon akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali akwai hadisin abdullah bin amrin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa riba rabbi fi riba walidi wa fakhatu rabbi fi fakhati walidi yardan Allah yana tare da yardan mahaifi haka nan mafushin Allah idan har Allah ya idan mahaifi ya yarda da kai to an gama kana tare da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi yasa in ka rike iyayenka kada ka rike cewa ku addu'a ba ma'ana idan kana tare da iyaye ko da ba rikon su kai ba ko kuma kana tare da wasu tsofi karka ka je ka ce a ku addu'a in dai iyayenka ne la ka je kyautata hankalinsu ya kwanta an gama mm. yardan Allah yana tare da nasu ba sai ma kun buɗe baki ba na biyu akwai hadisin Al'imam imam Tirmidhi wanda shi ma ya inganta wanda riwayar Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu da'awatin yustajabu lahunna la shakka fihinna addu'a uku ana amsan su babu shakka in ji manzon Allah babu shakka addu'a uku ana amsa da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunce shi da'awatul musafir addu'ar matafi da'awatul walidi liwaladihi addu'ar mahaifi ga ɗansa wannan riwayar al-imam ibnu majah kenan Abin abinda zaka lura annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu shakka game da su ana karba salasu da'awatin yustajabu lahunna la shakka fihinna wannan lafazi guda kenan wanda ya nuna cewar idan mahaifi ya roki alkhairi ma ɗansa Allah yana karba take shine da'awatul walidi liwaladihi wannan riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu ta zo a tsari na al-itlaq salasu da'watin mustajabatun addu'o'i guda uku ana karban su la shakka fihinna babu shakka game da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da wali ya yi shiru addu'ar mahaifi idan aka ce a wancan riwaya da'watul walidi liwaladihi a wannan riwaya kuma da'watul walid kaga ya taho a sake addu'ar mahaifi Allah yana karba sai riwaya ta uku ita ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace salatu da'awatin Mustajabatu la shakka fihinna addu'o'i guda uku ana karban su babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da'watul mazlum da'watul musafir sai yace da'watul walidi ala waladi kaga an samu lafuzza guda uku lafazi na farko da'watul walidi li Ka kaga alkhairi ya roka ma Allah zai karba da'awatul walidi ala waladihi idan mahaifi ya roƙi sharri akan ɗansa Allah zai karba sannan da'awatul walidi ya taho a sake kawai don haka yana nuna kowace addu'a mahaifi yayi maɗa wallahi Allah yana karba idan yayi addu'an alkhairi Allah ya karba idan yayi addu'a na sharri Allah zai karba duk wata addu'a idan ma addu'ar a sake ta Allah yana karba annabi Yakubu alaihi salam ya san da haka yake gaya musu innama ashku basi wa huzni ila Allah ka lura da kalma ta innama hmm. innama ashku basi wa huzni ila Allah wahdahu bandaku kaga ƴaƴansa ne ma bai nemi ma ma wasu akan addu'a ga waɗannan yaran ba shi kadai yake roƙon Allah kuma wanda ke nuna cewar mahaifi yana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kadai ba hatta mahaifiya don duk inda ka ji an ce mahaifi ana nufin hadda mahaifiya yanda ya zo cikin sharhu riyadu salihin na muhammad bin salih al-usaimin yana sharhin waɗannan hadisan mujallar na uku shafin ɗari da hamsin da bakwai fa'ida ta goma sha biyu shine ya zamanto mutum ya ɓoye sirrinsa na ‘ya'yansa kana da yara da yawa idan akwai wani sirri tsakaninka da ɗanka bai kamata ka fallasa ba wannan shine karshen maganar annabi yaqub alaihi salam domin ya faɗa musu magana da su ba su gane ba Ya ce musu wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu ni na san wani abu game da Allah wanda ku ba sani ba me wanda ya sani din nan akwai sirrin annabi Yusuf wanda annabi Yaqub ya sani sauran ƴaƴan duk bu sani ba lokacin da yaron yayi mafarki in ka koma aya ta biyar kenan ta wannan sura ya zo ya gaya wa mahaifin sai ya ce ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika kar ka yadda ka gaya ma ɗan uwanka wannan mafarki naka fa ka laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin ya nuna cewar annabi yusuf bai taba gaya musu ba shi kuma mahaifin bai tona asirin sirrin ɗansa ba saboda haka annabi yaqub shi kadai ya san wannan sirri na annabi yusuf alaihi salam yasa yake gaya musu cewa akwai abin da na sani wanda ba ku sani ba shi yasa kuka ga bayan sama da shekara ishirin ko talatin ban manta yaron nan ba don ni ina sane da cewa yaron nan ba zai mutu ba ta dalilin wannan mafarki da na yi anna ru'ya yusuf fadika mafarkin annabi yusuf gaskiya ne kuma komi dadewa zan hadu da dana saboda haka ma sai yace musu me ya bani yazhab ya bani yazhab fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah إنه la يعص min روح illa alqawmul kafirun kaga mahaifin ya riga ya san annabi Yusuf bai mutu ba saboda me saboda wannan mafarki na annabi Yusuf alaihi salam ya yi mafarki ya ga taurari ya ga rana da wata suna man sujuda mahaifin ya riga ya gane yaron nan zai zama annabin Allah kuma sai an kawo lokacin da dukkan mu za mu yi mai sujuda to idan mafarkin nan ya tabbata gaskiya za a yi Yusuf ya mutu saboda haka da suka dawo ma suka sa jini a jikin rigan yaron ita inna ma sawwalat lakum anfusukum amra ku dai kawai rayukanku sun kaga muku wani abu kun je kun yi fa sabrun jamil ni zan ci gaba da hakuri dan na san wannan abin sai ya tabbata bai gaya musu kaga duk lokacin bai gaya musu annabi yusuf bai mutu ba ya san kuma annabi yusuf bai mutu ba ta ya aka ya sani ta wannan mafarki wannan yasa yace na san abin da ku sani ba tunda har yanzu aka ce ga ɗana na uku shi ma ba zai dawo gida ba to ya nuna cewar ma Yusuf din nan yana da kun ma tuna min ku tafi kawai ku je ku nemo su ya bani ya ya ku ya'yana izhabu ku tafi fatahassasu min Yusuf ku je ku dinga wato bincike game da Yusuf wanda kalma ta tahassasu ibnu hajar yayi magana akan da a cikin fathul bari a mujallal na shida shafin gari uku da ishirin da shida yana cewa aslu hadhihi kalima min al-hafati asalin kalma ta tahassasu daga alhassa ce menene alhassa ihdal hawasil khamsi wato hankali na dan adam kamar ji da gani da sauransu su ake kira alhawa guda biyar to yakan zo da jimun fatajassasu idan ya zo da jimun to ɗaya daga cikin alhawasi kenan wato shine ka kama abu da hannu atajassus tajassus shine neman abu amma da hannu amma at tahassus neman abu da duka hankulanka ka kasa kunne ka sa ido ka sa hannu in ya kama duk abin da za ka iya amfani da shi na hankulanka na nemo annabi yusuf alaihi salam ku je ku yi amfani da su amma idan an sa jimin fa ya nuna da hannu ne ku je ku kamo annabi yusuf fatajassasu da fatahassasu abin da ya bambanta su ku je ku nemo annabi yusuf wa akhihi da dan uwansa kaga bai ce su ukun ba saboda ai dayan ba bataye ba saboda haka sai ya kira annabi yusuf da farko ya ce da dan uwansa wala kai asumin min kada ku yanke tamanin rahamar Allah innahu la yayi asu min rauhillah illa alqaumul kafir ah, babu masu yanke tsammanin samun rahamar Allah sai dai mutane alkafiruna waɗanda sun kafirce ma Allah subhanahu wannan aya tana da fa'idoji da yawa na farko fa'ida ta farko tana nuna mana cewa waliyan Allah suna gane damuwa ta zo ƙarshe idan ta tsananta. Annabi Yakubu alaihi salam lokacin da damuwar ta tsananta da ya rasa Yusuf, aka zo ya rasa ƙanin Annabi Yusuf alaihi salam yanzu an zo ya rasa babban ɗansa, kaga damuwar da ta tsananta sai yake ku je ku nemo su. Wato idan damuwa ta yi tsanani alamar ta zo ƙarshe kenan. Alamar ta zo ƙarshe. me yasa ya gabatar da annabi yusuf alaihi salam saboda dadewarsa ta fi yawa wato idan ya ce ku je ku nemo yan uwanku tana yiwa su tafi su nemi babban wansu da kanin annabi yusuf saboda me saboda suna ganin ai annabi yusuf ya riga ya mutu shekara wajen talatin ko ishirin da wani abu yanzu kuma a ce an je neman mutum ai ba za a samu shi ba to sai ya fara da shi dan ya nuna musu ba kyau ku yanke rahmar Allah sai ya fara da Yusuf Yusuf din ma da ya shekara talatin da shi za ku fara ku nemo har da shi ku dawo da yara gida duka saboda me shiddatul yaqin bil faraj wan nasr saboda tsananin yaqinin annabi yaqub alaihi salam saboda tsananin gaskanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya dogara ga Allah to Allah zai isar masa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai isar masa wannan kalma ta at-tahassus wato an hana ta zo cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul adab babu ma yunha an tahasud wa tadabur hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai iyyakum wa dhanna ku kiyaye bin zato fa inna dhanna akdabul hadith saboda zato shine mafi ƙaryan zance duk abin da zato ya saka maka to ba gaskiya bane ba daidai bane mutum ya zama ya dogara da zato sai manzo Allah yace wala tahassasu wala tajassasu kaga ya kawo su duka biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabagadu wa kunu ibadallahi ikhwana wannan riwayar al-Imam al-Bukhari ce kuma tana sahihu Muslim ta zo da wani lafazi wanda ya dan bambanta yana kitabul birri babu tahrimi fanni wa tajassus wa tanafus ibn hajar ga sharhin wannan hadisin yake cewa idan aka ce tajassus bil jimi albahku an bawatinil umur malamai suna cewa idan da a ce annabi yaqub alaihi salam ya ce izhabu fatajassasu wato ku je ku leƙi asiri na ɓoye abinda ma ya ɓuya ku tono shine at-tajassus akwai masu fasara wannan kalma da haka wa mayu ma yuqalu fi sharri akasari akan ce at-tajassus ya shafi sharri shine leken asiri saboda haka yasa ake amfani da wannan kalma leken asiri kaga kokarin a gano sirri ne kuma ta gefen sharri yadda za a cutar da wani amma in ya zo da at-tahassus at kar ka nemi abin da ya ɓuya, sai dai abin da ya bayyana amma ka yi amfani da dukkan hankulanka wajen nemo wannan abin kaga akwai bambanci kenan tsakanin at-tajassus wanda Allah ya hana wanda ya zo a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma at-tahassus wanda Annabi Yaqub yake umurta yaran su yayi magana akan hakan da fassarar da masana suka yi kamar al-Imam qurtubi yana cewa wa istasna min an-nahyi an at-tajassus ma law ta'ayyana tariqan ila inqadhi nafsin min al-halaki masalan idan ya zama ba za a yi leƙen ba za a ceto wani ba sai an haɗa da leƙen asiri to a nan leƙen asiri yana zama halal shi yasa malamai suka sanya suka sanya babinsa musamman kamar a littafai da ake karantar da abin da ya shafi wato tsari na mulki abin da ya shafi tsari na mulki da abin da ya shafi hizba in ka duba alhakamu sultaniya na al-imam mawardi yayi magana akai illa dai shi abin da annabi yakub yake nufi anan ku je ku nemo annabi Yusuf amma ba ta leƙen asiri ba ta irin abin da hankalinku ya nuna muku abin da ido zai iya nuna muku ku je ku yi amfani da idanunku idan kunne ne zai iya nuna muku ku yi amfani da kunnuwanku idan ƙafafu ne za su iya kai ku ku yi amfani da kafafunku idan hannuwa ne sun hamsi. waɗannan hankula na ɗan adam guda biyar ku yi amfani da su wajen nemo annabi yusuf alaihi salam amma kada a kada a yi asiri wannan leken asiri ya zo da bayani daban fa'ida ta goma sha biyar wato annabi yaqub yana karantar da mu cewa haram ne musulmi ya yanke tamanin rahamar allah haramun ne don haka yasa da ya magana ta ƙarshen ayar sai ya kawo kafirai la yayi asumin rauhi llahi illa alqaumul kafirun babu masu yanke tsammanin samun rahamar Allah sai dai mutane kafirai ya nuna cewa ka yanke tsammani za ka samu rahamar Allah wato ba ƙaramin laifi ba ne ba ƙaramin zunubi ba ne wanda ya kamata musulmi ya kiyaye kansa duk abin da zai iya sa ka cire tsammanin Allah zai kawo ma mafita ba daidai ba ne musulmi ya amfani da shi da zaran tunanin ya zo ka yi ƙoƙari ka tunkuɗe shi kuma ka'ida ce ma ta samun ijaba kamar yadda bayani ya zo cikin littafin bada'i'ul fawaid na ibn al-qayyim yana mujalla na uku shafin biyar da da ishirin uku, yana ma majmu'u fatawa mujalla na goma sha biyar shafiyar shafin 20 inna du'a mabniyun ala rajai ita addu'a an dora ta ne akan fatan cin nasara baka baka samu ijaba sai in akwai fatan za a samu ijaba din a zuciyarka fa inna da'iya ma lam yatma fi su'alihi wa matlubihi matukar baka kwaɗayi baka tsammanin Allah zai karba to addu'ar ka mata banza ce ka'ida ce zuciyarka ta ringa kwaɗayin Allah zai karba saboda haka idan ko zuciyarka tana kwaɗayin Allah ya karba za ka riƙe sababin da zai sa ka ci nasara shi yasa annabi yaqub alaihi salam yayi addu'a yace to kuma a riƙi sababin neman ijaba bayan yayi addu'a ya ce ma 'ya'yansa ku tafi neman yaran addu'an za ta cimma nema sannan neman ya dace da ainihin zukatanmu ba mu yanki tsammanin za mu samu waɗannan yaran ba idan zuciyarmu ta zukata sun yanke tsammani za a cimma nasara to addu'ar ba ta da amfani wato shine yake cewa is talabu ma la tama'a lahu fihi mumtani'un a suratul arafi Allah subhanahu ya ce udu'u rabbakum tabarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku rika kiran Allah mahalicinku ku rika roƙonsa kuna tawali'u sannan ku rika roƙonsa a ɓoye shine kufiya abinda annabi yakub yayi kenan kaga ya roƙi Allah a ɓoye innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'adi to tunda Allah bai son masu ta'adi yaran nan Allah ba zai karba addu'an su ba saboda mugunta suka yi ma annabi Yusuf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ƙasa bayan gyaruwarta yanzu yaran Allah ya nufe su da shiriyuwa wad'uhu khawfan wa tama'a ku rika roƙon Allah kuna tsoron wato ku da Allah sannan kuma kuna fatan Allah zai amfa muku sai aka ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wannan ya nuna cewar duk hanyar da ake neman a samu nasara an gama cin mata yanzu da can ba aiki na tunanin za a ci nasara ba saboda yaran ba su shiryu ba innahu la yuhibbul mu'tadin yaran suna ta'adi amma yanzu yaran sun shiryu annabi yaqub ya yi addu'a sai ya ga gabar ijaba ta zo shine sai ce kai ku dukkan ku tafi ku je neman waɗannan yara insha Allah muna fatan za mu ci nasara za mu same su Allah subhanahu wa ta'ala zai tserar da su idan ma halaka ce suka fada Allah subhanahu wa ta'ala ya ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah kuma ya gafarta mana kuskure ai hakuri ba za mu kai inda muka ce ba akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi za mu karanta wasu kaɗan daga ciki wannan yana cewa ina hukuncin wanda ya yi zina da matar aure na sallallahu alaihi wa lafiya subhanallah subhanallah yana tambayar dole sai ya kai kansa kotu domin a yi masa hukuncin bulala ko kuwa tuba tana iya karbuwa tuba ga wanda ya zunubi ba a mar haddi ba annabi ya riga ya bada amsa ko a karatun bana mun yi magana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbai wanda ya yi aiki da duk abin da ya zo da shi yana da tabbacin Allah madaukaki zai masa gafara wanda bai yi aiki da duka abin da manzo ya zo da shi ba al'amarinsa yana gurin Allah idan ka saba ma wata doka kamar ka sha giya ko ka yi zina aka yi maka haddi to ya zama ka fara gare ka Allah bai tambayan ka akan wannan laifi a ranar kiyama haka manzon Allah ya faɗa idan ka saba ma Allah ba a maka haddi ba sai manzo Allah ya ce al'amarinka yana gurin Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a azaba. to idan manzo zai ce idan Allah ya ga dama zai gafarta idan Allah ya ga dama zai yi azaba waye ita ya yanke hukunci ya ce ga maka? duk wanda ba a mar haddi ba na zina al'amarinsa yana ina yana wurin Allah in Allah ya ga dama ya gafarta mishi in Allah ya ga dama ya masa azaba amma rahamar Allah ita ce ake fata ga wanda ya mutu da imani saboda haka ake cewa duk mutumin da ya zama ya aikata wani abin da akwai haddi a kansa ba a yi ba kuma babu wata mafita ya yawaita ayyuka na alkhairi saboda fatan ya shiga karkashin ayan nan innal hasanati yuzhibna sayyi'ati hmm. eh, hadisin manzon Allah idan mutum ya shiga karkashin wannan to sai ya tsira yawan alkhairinka ya zama ya kawar da yawan laifukan da ka aikata amma babu mai garanti ya fito ya ce ma kayi aikin da akwai haddi a kanka wai dan kayi nemi gafaran Allah kadai Allah ya karba ba mai ikon wannan faɗin wannan amsa saboda wancan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka yana fatawa wallahi da mujallal 22 shafin 37 to wannan ke cewa barawo ne ya sato mashin sai ya gudu mutane suka bi shi har suka kama shi sagadan sai ya faɗi kalmar shahada suka kashe shi to yanzu menene matsayin wannan kalma to dai amsar guda ce ai ko Allah kada ya san an faɗi kalmar shahada ko ba a faɗa ba in an faɗe ta daidai kuma Allah ke ba da lada wanda baya guri kai ko da kana guri mutum ya faɗi kalmar shahada ba ka iya cewa wani dan aljanna ne saboda har yanzu baka san abin da ya zama ƙarshen numfashinsa tsakaninsa da Allah ba baka sani ba babu mai ikon ya ce wani dan aljanna ne sai manzon Allah babu mai iko idan annabi ya ce wani dan aljanna ne an gama amma saboda wani ya furta kalmar shahada lokacin mutuwa har yanzu baka samu tabbas ba sai dai me kai mar fatan Allah ya sa ya dace da kalmar shahada don baka san har yanzu ƙarshen al'amari tsakaninsa da bawa ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana akan duk mutumin da ya aikata laifi ya rasu baka hukunta makomarsa makomarsa tana wurin Allah idan Allah ya ka dama zai gafarta masa idan Allah ya ga dama yana masa azaba sannan kuma kalmar shahada ba ta goge laifin sata dan kai kalmar shahada baya nuna cewar hakkokin mutane kuma sun goge a'a naka ne tsakaninka ne da Allah ko wannan shine abin da ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya taho yayi sata ya zo gaban sa na musulunta to musuluntar ka dai na karba amma wancan sata ba ruwana haka manzo Allah ke yi wancan hakkin mutane ne a je a ba su abin su saboda haka dan kai sata kai kalmar shahada baya nuna mutum ya cika da da kalmar shahada don haka ba sauran laifi a wurin Allah subhanahu wataala mai wannan tambayar ce mutum ne aka fara azumi da shi amma sai Allah ya masa rasuwa ba a gama azumin da shi ba to ina matsayin zakatul fitri wato ba a fitar da zakatul fitri ga wani sai wanda jajibar ya same shi idan jajibar ya same ka wato ranar 29 ga wata rana ta faɗi kana da rai to zakatul fitri na nan a kanka da a ce mutum zai mutu tsakanin magariba da isha'i za a fitar masa da zakatul fitr amma idan bai kai magariban ba ba za a fitar masa da zakatul fitr ba saboda farkon lokacin zakatul fitr yana farawa ne daga faduwar rana na ranar 29 kenan ga ainihin watan Ramadan wanda ya zo cikin almuguni a mujallal na biyu shafin 358 da kuma kitabul majmu mujallal na 6 shafin haka ma fiqhul ibada shafin ɗari biyu da goma sha ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم آمين. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا لنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفرض علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك